gaskiya maganar Allah yunwa nake ji ɗauko cokali da wuƙa ki fara daga nan ɗina ki sama ki cinye shi tas ko ki fara daga nan ki kas daga nan zuwa zari magana shi zaki rage wai to shi kenan ni da ciki na ba zan ce ina jin yunwa ba ai kai kake da haƙƙin da zaka je ka nemo abinci ka ciyar da ni to kuma dan na da haƙƙi dan na da haƙƙin ci da ke na fita ne ne furin fujewa ba samu ba sata kike so jin yi To ba sai kaman aure ba kawai. In je gidan mijina in ta sharɓa uwan girki. A'a yaro yaro ke ko ta ki ma fa kama ka shagugwar ma da ita aka ta tarfa taimakon dole dole ta kyale a gidan nan. ni fa a gaskiya fa ba zan yadda ba yadda ka azabtar da mahaifiyata ni ma ka ce haka ka azabtar da ni me yasa da ka kora ta za ta tafi ta dauke ni za mu tafi ka ce lalle lalle a bar ni sai a nan zan zauna tare da ka shine kuma ni za a dinga wani na da yunwa ba da wani yunwa alguz nake gudu alguz nake gudu kada je ai mun alguz kakannin kakannin naki ne ni ban yadda ban amince da zaman yata a can ba kakannin naki ne ni ban amince zaman ki a can ba isa na ce ka bar min ki a nan ita ta tafi ta tafi ni fa ni fa gaskiya fa ba zan yadda ba fa ko ƴar taliya ce an ki a siyo taliyar ki fara ki fara ni fa gaskiya fa ni wa nake ji fa idan ba kariya ki ba ba kariya ba Allah ya yi ka haka kin kin ka bude makofin nan wallahi ba zan bude kuma ba zan ma yi girki ba yau ye bi kenan ga ba girki ga yunwa Allah ka kiyaye mu da tafiya lahira da yunwa ka je lahira kana je yunwa ka shiga uku ga duka ga yunwa Batula, Batula, Batula, ki wadare da iyayenki ki bude kofar nan. Ni ba ba zan bude kofar nan ba sai ka siyo taliyan nan mun da mun ci tunda daga ni har kai yunwan nan muke ji kuma in bude kofar nan ka da ke ni. Ni yawa dukan ki zan ba. Yanzu kofar nan saboda girman Allah haka sai ki tan yaushe ki kullu kofar nan ba zaki. Yanzu yanzu yau taliya za ki bude? To, taliya ba ko fara. Ko ai Hausa ko ko ta cikin roban nan ma duk wanne ta sau. Ko ta iri ta ta ta ta ta ta ta indomi ko ko spaghetti a a dai da zamu dan gote a a sai wani in dai zaki bude kofar nan in shi kika ce da komai zan da komai in shi kika ce da komai sai da kuma in dai taliya daga ni haka muna jin yunwa kuma ka ce ba ka siyo komai a ci ba a kai ma ka san ba zai yi ba sai an jima wallahi na dawo au ka ki a dawo ko abin ko ba ka ke ba ba zan mutu yanzu sai an jima tukuna ha ina batula batula na fito ga kayan abinci ya zo shi ka mana miya fara shi ka mana ta ba ki fara miyar tukuna in aka kika miyar shine sai a sai a sai a siyo taliya miyar ce mai farko ita ce wahala kan ɗauko farin. Ɗauko. Yawwa, da waje eh. na. Ah, ki yayyage ki yadda ya kamata. Ku ne na fanin ma ku samu darajar wannan alaihun nan ba. In abu in akwata kwanne sai an gama girki tsaf sannan sai mace ta ko alaihun ta. Tsurarsa ba ƙirin bai abin nan ba ya ta yi ta yayyanka abincin shi ne batula maza mana ai to yankawa wannan za a aje wannan ne za a sa an gama girki ba in zai sai sauri batula ki washe mu da abinci batula batula batula tula tula tula tula batula batu tulan tula tula babanki ya dawo yana kuma irin Wa dan Allah fa batula, bi sauri dan Allah, yo mana kayan daɗi, tula tula tula. Ya kai? Ji da yin wanda ta ci jiki na mana ka bari in mun ci mun koshi sai ka mun waƙa na fa jin daɗin ta. Wallahi tallahi in kana jin yin waƙa ana waƙa sai ka ji kamar ana wasa wuka. Wallahi. Baran da ko wuka. Kai wannan yarinya fa baƙi ɗan ɗan janye mata abinci fa kar yarinyar nan in ba ta gama bunƙasa ba ta koshi. fushin uwarta ne akan ta fushin ta ne na uwarta akan ta cikin dare ka na Allah gafarta masa na kwanta ba ciwon kai ba ciwon jiki burkoyi na tiwon latin lai a dinga to me me ya kashe bawan Allah na goyi ta jiki ta bar mamun wani abu Assalamu alaikum. Kuma da kusa barka da lafiya. Da Allah tambaya muke da Allah. Gidan Malam Galla. Malam Galla. Eh, ban gane ba gaskiya. Za a gan shi wani dan dan shi fari ne da yaka. Eh. Shi ba mai tsawo dan tutturna kuma shi ba gajere ba. Oh, ba tula. Shi kenan. Ya da akwai shi tula. Ya kame kenan. Layi na daya na biyu. Kana shiga gida na daya na uku. Wannan layi? Wancan layin. To. Eh, mun gode ba. Ba ku je. ayan Allah da mutum an hanzarto to mana wallahi Alex ni gaskiya na gaji wallahi yunwa nake ji da muka shigo garin nan sai bulayi kake da mu ta da makabaratan ruben baki tunda muka shigo nake muke bulayi ba neman inda zamu sauka muke ba ko to haɗe ni sauke kayan kicin ne dan Allah dan annabi Ah? ban baka san gidan ba za ka dauko mu daga cewa kai in aka zo garin nan ba an eh, yunwa kuma wallahi kiyaye gidan tom shiga kiga ko nan ne tabi wallahi ni dai ba zan shiga ba na sani ko gidan maza ne ko gidan cin kai ka ce mun ni shiga ba ki shiga ki duba mana ko sai ni ba ba shikenan tun da muka to yarinya ne ke min gaddama muka to ke min gaddama kamar ba kya so a to salamu alaikum ko ko ba kuwa gidan ne alaikum salam a da kowa da kowa to inna lillahi wa inna ilaihi ke ke ita ce wa duba ba na manta wata shekara mm. muna zuwa libya wace libya ta nan waje nan kaduna ko ta ina eh, eh. na? eh? muna zuwa muna sauka muka shiga iyakun muka yi shuru sai ga gaddafi ina zuwa isa sami ice ice malam galla na ce hmm, gaddafi wani gaddafin na? ka ce me gaddaban gaske gaddaban gaske na nabi yi eh. da yi wankan tsarki ya shiga gidansa na da yi wankan tsarki ya eh. shiga gidansa sai ka yi da taliya gaddafi amma da kin shiga da taliya nan ko mm. to ai sai ka ga da yaushe gamo wannan shine yaushe ya jinkin sa reko ko mm. <laughs> an na ji gaba tashi na daga aiki Allah dan yi aiki haba yaya kai ko kunya baka ji kai ta ta kai ta ya za a yi yaro ma ba zai raina ka ba hmm? ba a wannan labarin ba ba ta taba mu ba labarin ba kai yaro ne haba ah to kuma kawai sai ka zauna kana ta kariya. a je mu hmm? a na mana idan ana cin abinci eh. yawa a cikin faranti ba a rike kwano in kai da kaji lahira da kana rike kwano eh. lawakiri zai ga hannun ka ya bau kai aina ka karantu haka na da gaya maka kana zuwa na da lawakiri ina gana ya san ka rike kwano to ko za ka shiga aljanna sai ko kwada mata to ina ka karantu haka an gaya maka sai cin mutuncin ka ba ni ka kawo abincin ba wannan abincin wa ya kawo wannan yaran to ko da ka kawo amma in mun gaya ma za mu zo ha hmm? ina ya Allah babu ya Allah wata rana eh muka tsotsa muka gabas daga Kuwait Eh. Wai kawai ka za mu zauna? Kamar ya? Tun da na zo kawai sai dai ka jani nan yawo mu je a gaisa nan a je na a yi hira a je na a yi hira to ai da haka ana wannan furin da za a samu ta fada kai ba ka da sana'a ne ka ji ka zaune da cinyar sullai ba sana'a wannan shine sana'a zaune a can in munafurci a can sa ido a kan can me ake a can gurin shi ta ce sana'ar a wannan ba sana'a bace ba kawai ka nema mana abin yi <laughs> ka nema mana abin yi to ga tsegumi an san san maka gumi shine sana'a to ni ba zan sai da yaji ba a ah, nan daga ah, da tsegumi da yajin ai duk ɗaya ne Dan tanyin da kaje to shikenan Ina kwanan ku? Hajaji Bakar sauka. Na gajiya. An dawo? Wallahi Allah ya yi. kai kuma ka ki ka zo kai auren nan me ke faruwa ne to hajiya auren ne ni gani nake auren nan mutum bai je ya cika cikin sa ba ina zan san wani aure hajiya <laughs> gaskiya ne to amma ya kamata ka zo a harkan nan da kai kuma sai ja baya kake ga ka da jama'a ka san mutane a gari gashi kana da baki da duk inda ka shiga za a kalle ka gaskiya kamata ka zo a yi harkar nan da kai to ai ba komai hajiya in ne shawara zan zo insha Allah da gaske ba matsala hajiya zai mai zai ba matsala Allah yadda ba matsala hajiya to dan Allah kai shawara ina jiran madalla hajiya ka zo koma menene a'a ba komai ba to ma hukunta shi ta haife ka ka ce komai mun ɓarau ne ya ce ba yanzu ba kake magana da abin da kake faɗa da abin ta faɗa mai bambancin wai wai wai ya kuke da ita ne ita wannan ina irin yawo da mata din nan a hoto eh ana nema musu maza madalla ah, dalili kenan shine ai kai amma kake cewa sai kai shawara eh da Allah ina ne gidanta aka kunun kuma ba dan ka dan ka sana'ar ka san me matsayin sana'ar shi wannan sabga da yake magana ko ba zai ba ni zan yi ta wannan wane ne dan uwana ne ai to shi uwan mu dai uwan mu da shi eh. to shi ke yawa to ai gani nayi da ina ta jawo ka kana ta kakkaucewa kana ta kakkaucewa shi yasa nace to barin kyale ka kana ya abun ne ake bani shi a lullube amma sai da shi zauna imin bayani dalla dalla na gane harkar alhamdulillah mu go ta gaba dari musu dari. tunda yanzu ka fahimta amma fa zaka je ka nemo mata ba matsala kuma za ka nemo mazan da za a jajjona su da su yo Allah hajiya in dai mata ne wannan dan uwan nawa ai akwai su wanda kuma za a kaiwa hajiya yan sanda ina da manya yan castelia babban su shi ma na san zai je sai awa eh. hajiya yan karota eh. su ma na san za su karba yan gwangwan hajiya yan gwangwan su ma za su karba ka san akwai kuɗi a hannu wayo Allah wai kai ka ga ma da kana da kowa da kowa to ai mu ba mu da matsala

tashi zaki ka zauna mu yi magana da zamu mu mun zo mun fahimci kai ba kai ba sana'a ba mun ɗebo bukatun mun zo da su mun fahimci kai ma yanda muke kai ma haka kaga wannan zaman ai ba zai yi ba to ai sai magana ka ce wa ba na sana'a yo me kake kai tsugunan mu ma tsugunan mun zo mun same ka eh gumi sana'a ba sana'a bace eh to amma kuma ai ba ka so ka kare kana yin ta ba ko yanzu batun maganar wannan matar yaya za mu bullo shine magana shine magana shi ne abin da ya dace mu sa a gaba wallahi kawai ka san matsalar mu a'a yanda za a yi mu samo hotunan matan nan da za mu bata a rika tallan su ba matsala ba ce kamar ya ta wanda za a dauka wai eh. ga nan yaran ba sa da su za a ɗauke su ba a fara gwada da su kuma ba kaga hankali na ma bai kawo nan ba wallahi jika to ku za mu ɗau hotunan ku akwai matan nan da za mu miƙa mata a yau talla ko za a samu wanda zai kwashe ku mu ma ma rage ma samu wani abu shi ne ai yanzu gaskiya babu wanda zai ɗau hoto na ya kai aje a yi tantana gaskiya ke ke ke baba talla za da hoto na shi abin da za a yi a ni gaskiya baba na da aje a ɗauka kawai a yi talla da ni baba shan samu miji mai kuɗi ko a to a duniya a duniya ma in za a yi talla abu mace da mace ake yi sosai kuwa in za ki in za a yi talla ki ninki ki ninki da muka shigo binni ko ina za ka ga hotunan shi ne idan ki ninki za a yi talla yarinya za samu kyau ta zo ta yi haka gandandan ai karas eh ta danguru ta danguru keken dinkin ta danguru me keken dinkin to a dauka ke yanzu ke mu zan ki tona ma wallahi tallahi baki isa ba in kin isa shege niki wallahi sai mariki gaskiya ba zan yadda ke zauna dauki zauna ke ina ki daki daki ana nan sai na kan hoto kina zaki zaki to ai ƙara ke ka hoton ki tunda dai shi uban ai ba da hoton sa aje a kai ba ko ka ji yarinya kai ni ba taba ganin ni ba taba ganin yarinya irin irin irin irin wannan yarinya ko wallahi tallahi har abada arziki yana bin mu amma tana tana da jin yawan talauci yanzu ga ai ta yadda amma ita irin wannan irin wannan sanan arzikin ya zo mana ya kusa miliyan kaga kwantar da hankalinka ciwon ya mace na ya mace ne ke ki same ta ki san yadda zaki shawo kanta kwantar da hankalinka ga fa kayan kaya sun iso ka ce masa wannan wace ce yaro ce wannan to yaya ah. ka ga dan ba waye bane ah, abubuwa sun samu. Kaya ne. Kaya sun zo? Kaya sun zo. kowa ya zaɓa ya darje buga a ba sai kun ya mana jama'a a mu zauna ba ku yi a hankali ba ina akwai su da yawa wannan Allah wace ka dauka wannan ba sai ka sa aljihu duk abun ba abun ba na rigima bane wace ka zaba wace ka ganta ah? wannan mai abun yadda madiman nan kaga wannan eh, shikenan wannan ka san karuta ai ko na san karuta wanda shine shugaban karo sarakata shine shine MD eh MD ce MD to ita ita ce wannan an gama oh, ka gama tarewa kan hanya ba da tantance da ne ka san ka lissa ai ka san ka lissa ai wani kuke aiki a Kaduna eh wannan dan gashin anan wannan madalla wannan fara fara mai dai dai ni wannan ya ya ba ni biro Allah eh, ya eh, sa auto shi gabiran wannan ne wannan sa sunan shi me sunan ka me sunan sa bashir na dan mubashir eh. ne ka yi zaɓe ka Allah ai da ai ai ba na kai ba Isa ya Isa magariya ne Isa magariya eh. yau yanzu fa to sai sai sai sai sai kudin takalmi kudin me kudin takalmi na ai ai ba zai gagara ba ni da ya gira ya karo ta ka san me yake bacin raina tarewa kan hanya to kana auren yarinyar nan shikenan a to ai da mun ni da kai kaga shi ko to abokina mu goyo sai ka kaga kana auren ta goyo sai ka sai ka goyo mutum 60 ba mai kula ka a kai a kan hanya mana yar ka karo ku ba mu kunta ka hauka ake za a goyo mutum kai ka cika hauka wallahi a kai kana da matsala ya ba zan goyi ba ba mai tare ni ba ku kawo dai abin za ku kawo an ce ka motsa ka na san tsayin daren ma da layin da zai na san

yana ma matsalar ka mota ni in yi goyo inda ni ka tsaye ni mutsiyatan nan ka tsaya a jakshin can a tsaye da kai za ka shigo kwanan magarya fa kuke da tsaye ma rashin mutunci wato ni wannan ina wata da daɗi wallahi. yi ya sani na gaji. Ka kun wani? Allah na wato da ganin yarinyar nan yar haɗiya ce da ita shi sa ta ki shiga amma abin da za a yanzu a zamanin da yi fito da abin da ya rage kamar raba magana aka yi a san min da za a yi kwadari wai kudin kudaden? iya yi firishi ya haka Bani da jamfa baka da mi? to ai lokacin da kake bani kuɗin nan sai ka ce in yi a hankali kai ka bai a hankali baka da jamfa baka da jamfa shi ne kamar da ni kamar da ni jamfar kamar ya ka amma ina zuwa bari sake ban bayan hanya wallahi la ilaha illa hu baka isa ba wallahi baka isa ba kamar ya ya Ah ah. sai ka ce ga kuɗin nan amma baka kula baka da jamfa eh shi ne nace ai ka kula baka da jamfa ne nace ai baka da jamfa shi ne kamar da ni jamfa ne ko wa me zaka yi caje kanan wallahi na'am caje kanan wallahi tun daga sama har kar ba inda naje kunya taba taba jin ka wallahi tallahi da kuɗin nan ko babu caje ba kyau ba na kunya ko ina da kike shege nake daga ga na daga ga wai ke in tambaye ki ke ba iya komai bane irin na mata na cikin gida dan aikin nan haka ba koya mu hmm? Daman da ɗiɗi bai iya komai ba a rayuwar shi. ci baban ki ya ci ni na shi shine kika saka mana da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya idan baba na ya kama ki a cikin gidan nan ko sai kin gane baki da waye Ya kwariya. Ina kake? Ɗauko taron nan eh? da kama. Eh? Ɗauko mana taron nan. Ko ba da

amarya ba kai ka ka ta ba in na je aka so komai ya wuce komai ya wuce kai zan kare ji komai ya wuce zan je mu ci da ku mu kwantar da ku a'a ah, ah, kuma babu magana ba gori kuma gidan ku ne na ba gidan ku gidan mu ne ko wallahi sai ka kawo na sai ka kawo na ci ko fa me kake takama da shi a gidan nan ni ma takama nake da shi a gidan nan ai ba bare bane ko har ka rika mana gori kana ruka ku da mu kwanta da mu so ku ce kwantar fa

ɗauko min iri wallahi Muhammad ya gida bana biyu ne sai magana mu na yi jiya ban dawo da wuri bane sai wajen sha biyu ai ko na kira wayan na gani wallahi amma abin da ya sa ba biyo ka ba na ga lokacin sha ɗaya da wani sai nake da biyu sai kayi bacci kuma a lokacin ba zai kamata a ce mai kiran ka ko kacin da komai kuma a sanar zan ci abinci wani abu ne yake ɗaure ban kai bayan na buɗe ma lokacin da na so yin magana na ce nake ma magana ma ko a'a kin ga juma minti biyu ne ke magana minti biyu ya gida alhamdulillah ita ce kowace nake ba ya sunan ki ma lafiya ya zaki ja mun aji bai ka san mun kai kuɗi gidanku ba bar wannan magana masu aji ma wai kana ta dai su gama magana ballantana wacce aka kama ka biya kuɗi ya haƙuri da Allah ya sunanki tsaya tsaya malam wani hotuna kuke magana nawa da aka kai mu ke baki da labari in kin koma gida gaya miki sunan ki zaki gaya min kawai a kuɗin takalmi fa mun kai gidan ku. hoto na ita ce ko wacce nace miki nake gaya ba za ki gaya ba ita ce wacce nake gaya kana da matsala kai baka gane su wallahi baka gane a wannan na kai magana magana ai wannan ita ce yar dogo kuma ni ita na dauka ba ale ba shi Allah a bar wannan magana in mun ji duk zamu warware amma wannan din da ita ce wacce nake gaya ma. kai baka da fahimta ne wallahi ni da kai a samu da fahimta ai dai akwai hoton a hannunka akwai nawa to ni ma nawa yana kai kuma ka ba yanzu wannan hoton da muka samu abin da zai mana wahala kawai mu nemi irin wannan masu yin kwalliyar eh. ka gane ko eh. ba mu da wai wannan hoton wace ce ko in mun nuna mutum ya ce ta yi masa na farko kada mu sake mu yadda mu haɗa mutum da yarinya in ba da dare ba sai mu sai a yi mata irin wannan kwalliyar kawai ba a gane Allah wallahi kuma shi ma muka ba shawara mu ma za mu iya bin diddigin hoton ko yaya ne za mu samu hoton amma dai ka burge ni ta ha <clears throat> yanzu abin da ya dace kuma eh. ni a tafi shawara to a yi kamar ya yawwa matan da za su nemi aure ga hotel a hannun haka waɗanda kuma ba auren su kuma ɗan yawo ne ka san akwai mazan da laɓewa suke da zaya auren eh. amma sai a ce da Allah zai kirkani da mu ji mu sha shawarma to to to to na ji daɗin wannan zo mu je zo mu je mu sha shisha na shisha me shisha a raka ta zai wata shisha wani wai wai wai mace ta daga wai kato wani sai shisha to abin da yake da akwai eh. wannan shawara eh. na karɓe ta eh. amma shi ma auren hmm. za mu riƙa bin bayan shi in an yi in an yi sai mu kewaya ta fito Allah Allah in ta fito kuɗin biko kuɗin biko ma daban a ka zauna haka dan da ce in suka in suka yi auren gaba daya mun fada ai ai kar kai fatan ka wayi gari babu wata za a auren kullum auren an aurar mu a sako su in an sako su mu mere su ai ta yin haka sabata juya <laughs> take nan kai wallahi ba na so mu koma ƙauye yawa zai koma ƙauye ba kuma ba ai mun ga waje Allah ko Allah wallahi in kin ga mun koma ƙauye to sai dai in abu za a sama mai da duk da dai akwai matsi ta wani bangaren amma mu mun ga waje ku na ma wuta ne ina ba me ba lantarki ne can yayi da ba san asalin ungulu ba shekara ta daure a garin nan an zama nan gari ina ko ganin gida ba ka zuwa ki zai da kaɗe maganin gwaki yawanci ba inda za mu muna nan ai garin da daɗi baba ah! ai da ka sani babu tintini da yawan nan da muke da nan muka zo ai ah! da yanzu mun gama warkewa ai ai ɗaya bota ne da ɗaya bota ne da yawa ko alƙur'anin Allah ɗaya bota ne da yawa wannan wannan dan wannan dan uwan na da yake gani in ba ni din ba ai ba wanda zai zama da shi salamu alaikum kana ji ana sallama kana ji ana sallama a waje a ina a kofar gida